sauran hanyoyin ba kowa ne suka san da su ba kallon sa yake amma san hankalinsa baya kansu yana can kan wani tunani da bai ma san ma wani irin tunani yake yi ba Allah sarki sai kuma daura cap square din hankalinsa sai da ya tashi ganin irin kallon da yake musu duk da shi din mai adalci ne amma sai da gaban sai shiga dukan dari uku uku saboda kallon da yake musu dole ne duk wani mai lissafi in ya gani ya sha ko wani laifin suka masa babban cikin su Mustapha wanda shine na hannun daman Abdul Jalal din shi ya iya dauriyar matsowa ga Abdul Jalal din ya kame cikin girmamawa ya ce tuba muke sa dan sarki jikan sarki jarumin jarumai tuba muke yi kan mu bi sauyanmu maganganun Mustapha ne ya sa Abdul dawowa cikin hayyacinsa ya sauke na nauyar ajiyar zuciya ya ilahi ya ilahi alamin ya ambato sunan Allah yana mai dawo da dubansa kan Mustapha still lallausar hannunsa tana cikin audugar sumar kansa ranka ya dade yalla bai ko mun yi wani laifin ne Allah dai ya ja kwananka uban ɗakin mu Mustapha ya ci gaba da faɗi haɗi da rankufawa cikin sigar ladabi da biyayya kokarin controlling ɗin zuciyarsa daga mood ɗin da take yayi cikin isa da kasaita da low voice ɗinsa, wanda sai wanda sai ka nutsu iya nutsuwa kake iya jin me yake cewa yace nob ba ku yi komai ba na zo na gaya kuke ne ya aikin Mustapha da shi kadai ne ya ji me yace saboda muryarsa ta hailo da yawa ya dunkule hannu ɗaya ya ce godiya muke uban ɗakin mu sarkin adalci lafiya lau muke alhamdulillah Allah da ya baka shugabancin kasar nan dan martabar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sauran ma'aikatan suka amsa da amin da yake yawancin su duk ba wanda bai jin Hausa duk suna jin Hausa kamar jakan Kano sai yanzu suka nutsu duk da basu ji me Abdul Jalal ke cewa ba amma dai sun san ba laifi suka masa ba murmushi kawai gogan yayi dan shi baya son mulkin kawai jama'ar ne ke son sa ko in ce farin jinin jama'a ne da shi dan yayi sun gani juyawa yayi ya bar inda suke still hannunsa na cikin audugar su Markansa, sai ɗayan hannunsa yana cikin aljihun wandon da ke jikinsa a maimakon ya nufi side ɗinsa dari kawai sai ya nufi inda aka tanada don shakatawarta don shakatawa a wannan uban daren bin ko ina yake da ido kamar wanda ya warke daga makanta babban kayataccen guri ne wanda ya haɗu ya gaji da haɗuwa an shirya kujeru launukan brown masu kyau da laushi na shakatawa a gurin ta ko ina iska ke kadawa take yi tana dukan hancinsa haɗi da wani irin dattaɗan kanshin da ke fita a kaf gidan musamman ma nan gun shakatawar tasa kullum a ka'ida sai an sawa kaf flowers ɗin gidan launin kamshi wanda ya dace nan kogon shakatawarsa sau biyar ake sa a kullum a sa masa sinadarin ƙanshi ko da kuwa bai zo gun ba ƙa'ida ne sai an gyara don ma gidan akwai yawaitar ma'aikata bayan square suna da kusan ma'aikata fin hamsin karasawa ya zauna bisa kujera mai ɗaukar mutum ɗaya ya sauke ajiyar zuciya yana mai bindin akan kujerar nan nan da nan naga kujerar ta buɗe ta kwanta ashe na'ura ce da aka kwanta da idan aka kwanta za ta kwanta ita ma ji yayi ya ji daɗin kwanciyar ya juya ya kwanta akan sa na dama ya rungume hannayensa duka biyu a kirjinsa yana daga nan kwance da ka kalle shi in dai kana da cikakken hankali sai ka san yana da boyayyar damuwa kuma dole sai ka ji ya baka tausayi kurawa gefe ɗaya yayi ido yayin da hasken farin wata ke kara haskaka ko ina a gidan ga kuma hasken ƙwayayen fitilu kai ka rantse da Allah rana ce don ko allura ce ta faɗi zaka sa hannunka tabbas da ka tsuguna za ka nemo ta A ajiyar zuciya ya sauke a hankali haɗi da busar da iskar da ke cikin cute mouth ɗinsa ya san yana da damuwa amma ya rasa mai ke damunsa ga baki ɗaya jinsa yake yi incomplete jikinsa ya kara masa weak kamar wanda zazzafan zazzabi ke shirin lullube sa shi fa ji yake yi kamar shi ba mutum ba ne. kuma bai san shi menene ba me matsayinsa, please ya tambayi kansa a bayyane wasu irin tunani tunani da dimbin kunci suka rufe sa waɗanda bai san ko na meye ba hannunsa na dama ya kai kan saitin kirjinsa na hagu inda zuciyarsa ke masa wani irin bitin ya limshi idanuwansa na wasu 'yan dake ku ya kuma buɗewa, yana sauke su sanyar ajiyar zuciya cikin sauri sauri shi batun da ya haɗu da Saudat bai kuma gane wane ne shi ba wallahi har zuwa yau jinsa yake kamar batalwa ce shi ke yawo ba shi bane yafi karfin wani awa kwance yana saka da warwara a zuciyarsa ko za ka kashe shi ba zai iya faɗar me yake sakawa ba a zuciyar tasa ba shi dai kawai gashi nan jinsa yake yi kamar wani marayin mara yanci a duniya akwai abin da dukiya akwai abin da dukiya ba ta siya mai mai rai wato ni'imar duniya ba kuɗi ba ne farin ciki ya faɗi hakan a ransa ya mai ma yasa ya faɗi hakan tashi ya zaune kamar an masa allura a bambam kujerar da yake kai ta koma yanda take ya saka takalmansa a hankali kamar wanda kwai ya fashe masa a ciki ya miƙe da kyar sai ya ji wani irin jiri na neman kwasarsa ya zubar da shi a ƙasa cikin hanzari ya riƙe kansa yana faɗin subhanallah wa ni'mal wakim ya wadudu ya sakar wa kansa gefensa na dama nauyi saboda ya ji alamar nagun ne ke gagarar ɗaukarsa komawa ya kan kujerar da ya tashi ya zauna yana mai tsirawa yatsun hannunsa na hagu da ke kan cinyarsa ido dan daga yatsan shi na hagun dan daga yatsar shi na hagun yayi ya shiga dagasa yana mayar da shi yana kwantarwa kan cinyar tasa wato dai wasa da yatsan sa ya rinka yi na hagu a cikin cinyar sa ta hagun sai da ya kara kusan 30 minutes a haka kana iya mikewa ya nufi din ɗinsa tun daga wajen yanayin gidan sa ɗin nasa ya tabbatar min da ba karamin kyawu cikinsa zai yi ba domin kuwa kyawun wajen din ɗinsa ya taka kyawun gaba ɗaya sa ɗin Hajiya Saude an narka kuɗaɗe ta ko ina yana zuwa bakin kofar da za ta sada shi da babban birnin falansa ya ja ya tsaya ya ɗaga kansa ya kalli saman falon nasa inda aka yi rubutun sunansa da manyan baki AA Saraki shine abin da aka rubuta ya kai 5 minute nan tsaye yana kallon sunan nasa kana ya karasa jikin kofar tana jin ɗuminsa ta buɗe haɗi da miko masa gaisuwa cikin harshen turanci da yake kofar na'ura ce wacce nasara ya kera ta shi kaɗai ke iya buɗe ta duk wanda ya biyo ta kofar ba za ta bude ba sai dai in ta baya zaka shigo tagawa yayi a hankali bayan ya shigo kofar ta mayar ta rufe ya zuba wa kasan tiles din ido kai ka ce yau ya narka ya warke makanta shi kansa tiles din side din nasa ban taba ganin irin sa ba bota milik ne mai tambarin hat hat color red red da sky blue in ka tsaya sab zaka ga kanka a jikin tiles din domin yafi madubi haske wani irin kanshi ke tashi direct falon sai nufa wow anan kyawun yake alaji falon ya haɗu ya haɗuwa ya kayato har ya gaji da kayatuwa sun babu hayaniya a falon amma fa nan kyau ya tare a falon kujeru ne kalar tukalo a falon three seater da two seater duk blue ne sai one seater bottom league da ɗaya one seater din bottom league sai wasu kujeru daga gefe na shan kofi guda biyu su kuma bakake ne masu rodin golden color da ɗan tebul ɗinsu a tsakiyarsu golden ne shi ma yana ɗauke da flowers a tsakiyarsa gabaki ɗaya tsarin falon tsarin turawa ne garaciya a gefe bota milik ta haɗe iya haɗuwa sai wani kyalle take yi na golgol gashi nan dai kan fitilun kwan falon abin kallo ne don ban taɓa maganin irinsu ba kallon falon yake yi kamar yau Allah ya jefo shi cikinsa haka yake yi wasu lokutan sai ya rinka ganin kamar shi ɗin bakon duniya ne komai na falon is so cute and perfect komai fa ya haɗu a tsakiyar kujerun falon an mamaye sa da wannan carpet milk masu digo ɗigon sky blue ga wani ɗan karamin table a tsakiya wanda aka ajiye masa wata dan kareriyar fulawa milk color mai ratsin sky blue a red red a jiki kowane gefe na kujerun akwai side table sanyin AC kawai ke tashi a falon ta sama ta kasa na'urorin sanyi ne kawai ke aiki dan fa sai tsan TV ɗin falon sai magana yake yi shi kadai ba dan tai kyar ya tsayar da idanuwansa akan TV na bangon da ke ta zuba gimtsatsun bayanai ba ka kautawa ta cikin tashar Sunna TV ita kadai yake kallo sai BBC da tashar Al Jazeera karasawa ya daura kafarsa ta dama akan kafet din da ke tsakiyar kujerun nan nan da nan sai ko kafarsa ta lume tsub a cikin kafet din laushi da taushi sun haɗu sai bashi wani irin lallausar laushi a tafin kafar tasa mai ratsa gangar jiki da jijiyoyi sai da ya dan sauki ajiyar zuciya mai da sarewar ni'imomi kara daura kafarsa ta hagu kan kafet din yayi ya fara takawa a hankali ya sa kan kujerar tusi ta ya zauna sai ta lotsa ita ma ta yi wani ƙasa da shi ta kuma dawo da shi sama lu ni'imar duniya mai kwantar da hankali na bawan Allah kenan bentin din bayan sa yayi kan kujerar yana mai zuƙo numfashin da daɗin gamshin da ke falon ya buge sa ya kuma buge sa 100% sai da ya limshe idanuwansa tsawon 30 second ya bude su akan agogon bangon da ke falon yaga karfe biyu ake nema zuwa yanzu miƙewa yayi ya nufi kicin ɗinsa wanda kofarsa ke manne da falon wow kicin ɗin ya haɗu ya kayato yayi wani irin lutsumemmen kyau mai razanarwa kalo ɗin kicin ɗin blue light ne da buttermilk. hata da duk tiles ɗin kitchen ɗin buttermilk ne da sky blue light sosai sai sanyin AC kawai ke aiki a kitchen ɗin kai ka ce kankarewa za ka yi ka koma kankara wanda bai saba da AC ba ma tuni zai kankare ya koma kankara shi kam gogan da sanyin da zafin duk bai iya rayuwa sai dai sanyin AC saboda sabo komai na aiki a kitchen din komai na aiki na kitchen din na'ura ce hatta da pot din girki na'ura ce ma'ajin kettle ya nufa ya latsa wasu malatsai nan da nan ruwa ya bulbulo ta cikin kettle din ya kunna ya nufi ma'ajin glass cups dinsa da yake shan kofi da su ya gansu jerere ras a cikin glass ya danna passport nan da nan glass din ya buɗe, ya dauko cup ɗin golden color ta ɗan karamin red ɗin mahaɗin cup ɗin, ya saki famfo ya ɗaure cup ɗin da tea din da ti din ya nufa inda kayan kwafi din nasa suke ya zuzubo komai mizanin da yake so zuwa lokacin tuni ruwan ketil din ya tafasa dan 10 second yake yi ya tafasa kara kunnawa ya tafasa again kana ya zuba a kwaf din mizanin da yake so ya nufo hanyar dawa falon ya zauna akan kujerar shan kwafi sa kai wannan mata dai marubuciyar nan akwai zuba karya daidai gurgudu ya kai glass cup din bakin sa ya fara sha cikin salo a hankali a hankali har wani limshe ido yake yi don daɗin kwafi ɗin girki ne kawai da bai iya ba da da kansa zai rinka yi shi mutum ne da bai jira a masa kwata-kwata bai da son jiki don kosar da baba da ke kawo masa abinci sai sai ɗinsa da ya gama ci zai kwashe komai ya kai kicin ya gyara inda ya bata in ta zo kawai kicin take nufa ta kwashe ta fice da su shi bai sakin jiki ya ce komai sai an masa a'a san bai da lalaci yana shan kwafi ɗin, yana kallon agogon bangon da ke manne a bangon falon karfe biyu da minti talatin daidai ya gama shan kwafi din ya kai kwaf din kicin ya wanke da kansa ya mayar inda ya dauke sa ya juya ya fice daga kicin din direct mata takala ya nufa ya haye yana dan jin dadin jikinsa damman da ya ji bai jin dadin jikinsa da ya sha kwafi sai ya dan ji sanyi sanyi ba komai bane kuma yasa sai sabo da yayi da shan kwafi din yanzu dai shine ma abinsa yanzu dai shine ma abincinsa dan ya manta when last ya sa wa cikinsa abincin kwarai tare da bedroom din sai nufa ya buɗe kofar bedroom din ya shigo bakinsa dauke da sallama wow so cute ashe nan bed dinsa ashe nan bedroom dinsa kyau yayi aure ya tare komai na bedroom din milk ne and golden light hata furnitures din kaf milik ne da kwatum din ɗakin duk milk and light golden ne ko ina tsabtsab din shi bai son kazanta da tarkace shi yasa hatta bedroom din nasa ma bai da wani uban tarkace bai san haya-haya shi san baya bata wuri bedroom din sai fada wayyo kyau kyawun bedroom din ya fita yadda ya fi tunanin mai lissafi duk na'urori ne a toilet din an killace gefen wanka daban da toilet set duk an wawware su daban-daban an sa musu wani irin kayataccen labulaye a tsakiya komai na bedroom din milik ne hatta da tiles din da ke bango da ko ina duk milik ne sai uban kanshi ke tashi a banɗakin ko ina taltal kaman alashe kama ruwa yayi don already yayi wanka dazu ya dauro alwala ya fito ya dawo ɗakin nasa ya nufa ya nufi gaban miro ɗinsa wanda yake cike tab da turarruka kamar gaban miro ɗin mace ya ɗauki haɗaɗɗen turarensa wanda ko kwalbar ma abin kallo ce ya feshe jikinsa da shi ya mayar ya ajiye ya nufi inda aka tanada don ibada a ɗakin ya tada sallah kamar yadda ya saba duk daren duniya ba shi ya idar ba sai da aka fara kiraye-kirayen sallar asuba kana ya dagata yayi addu'ar yayi addu'ar sa ya miƙe ya nufi bedroom ɗinsa ya cire kayansa ya shiga na'urar tayin wanka yana daga tsayenan ya danna wani malatse sai ga ruwa mai dumi yadda yake so ya zubo ba tare da ya yi komai ba na'urar ta masa wanka tas da nau'ikan sabulai iri-iri na kanshi ya fito haɗi da jawo tawul ya goge jikinsa ya dawo ɗakin ya gaggauce ya shirya cikin jallabiya Buttermilk ya feshe jikinsa da turare ya fice zuwa masallacin da ke cikin gidan. Ba shi ya dawo cikin gidan ba sai karfe 6 da minti ya nufi kitchen. Ya hada mutumin nasa wato kofi ya sha. Karfe 7 ya bi lafiyar gadansa yana mai jin ni'imomi na sakowa ga jikinsa. Da ba din karfin ibada ba, shi kansa ya san da bai san ma yaya yake ba. Karfe 3 AM a bakin gate din gidan AA Saraki ta bugawa Hajiya Kande da wata yarinya farasol kamar aljana. wanda akalla shekarunta ba za su yawaita ba za su yawaita ba yarinyar sanye take da hijab blue black dark sosai duk da hijabin a koɗe yake ya koɗewa musamman ma daga saman kai amma ya amshe ta aino ya fito da kyawun fuskarta zoyar doguwa ce fuskar ta mai cikar kumatu kubul-kubul lugub-lugub duk da akwai alamun wahala a jikinta amma hakan bai hana kyawun ta bayyana ba tana da darajar idanuwa kamar za su faɗo ƙasa don girman su ta cikin idanuwan nata ɗan tsakan brown ne sosai ba baki ba farin ƙwayar idanun nata fari ne sol karkar tas tana da yalwar gashin ido zara-zara tana da cikar gashin gira har sun haɗe da juna tana da dogon hanci gashi siriri har baka bakinta ɗan metsitsi kamar gidan tsuntsu duk wani momini in ya kalle ta sai ya ji sanyi kuma sai ya firgita da kyawun nata a ido kawai zaka fahimci ita din ba 'yar Najeriya ba ce gaskiya launin fatar ta shine zai kare tabbatar zai kara tabbatar maka da hakan hijab ɗin jikinta ya ɗan zame ta baya gaban sumar kanta ya kwanta lublub takalmin kafarta wani irin lasassan slippers ne wanda ya gaji da duniyar launin bulu a mizanin incin tsawonta za ta kai 57 dole ne a sata a jerin dogaye duba da yanayin shekarunta sannan siririya ce san bata da jiki da gani hakan ba zai hana a gane albarkatun jikinta ba ta rungume jakarta ta cikin hijab ɗin da ke jikinta hajiya kan dai kuma sanye take da mayafi green ta sha dan ƙarerriyar atamfa mai launin koriya wato green bag ɗinta ma green ce black ce ita ma amma ta ci bleaching don haka ta yi wani red red da ita kallo ɗaya za ka mata ka tabbatar da ta taɓa bariki to ba karya ba ne don sai da ta yi shekara ashirin a Saudiya tun lokacin ma tana da 18 ya tana ji da ɗanyen yarintar budurci sai dai tun tana 10 ta zubar da budurcin a gantalin tsiya aiki ta je ta yi Saudiya amma ta tubure ta balle bin maza nan wani balarabe ya samu damar narka mata ciki haka ne yasa dole aka dawo da ita Najeriya ba tare da ta yi aune ba gaskiya ta gwabza bariki tun bariki tana bariki ba barikin yanzu ba ta wahalar rayuwa in kai wasa ma sai abincin da zaka ci ya gagare ka bariki bari baba ko da ita ta yi mai ribar bata kare lafiya da duniya ba don har yanzu bin mazan take yi tsofe-tsofe da ita ta ajiye yaro dan shekara 25 a gefe ita ke masa komai aikinsa da sa ɗaya ne a gare ta kawai kawai da ta jina mata kai-kai ko zugi za ta zo gare sa ya haye kanta in ta masa abu kuma ya kile ta kamar jaka kuma gobe ta dawo ta bashi hakuri kai ka ce asiri ne ba wani asirin alhalin kayansa ne kawai bata taɓa samun mai kaya irin nasa ba ga ɗan shege ta aje a gefe wanda zai take wa shekaru ashirin da tara, aiko duniya ba ta yi mata daɗi ba kaya ya ce amma ba a kimtsu ba duk security ɗin bakin kofar suka zuba ma yarinyar ido ba su taɓa ganin kyau irin nata ba wasu ma sai da suka gaza controlling ɗin kansu suka ce wow abeg see this beautiful girl alaji kande ta bi su da ido ta san yarinyar da suke taron suke kallo sai ta ji ta karaya saboda ta san akwai kasaitacciyar matsala a ƙasa dan da wuya hajiya saude ta ɗauke ta a matsayin mai dafa wa mijinta abinci da kyar security din suka iya controlling kansu suka gaida hajiya kande cikin girmamawa ta amsa cikin dan guntun mutuncin da take da shi a duniya da yake dukan duk sun santa ba wanda bai santa ba saboda duk wani mai aiki na gidan ita ta kawo su amma banda security din dan su shugaban 'yan sandan Najeriya ne ya ba wa AA Saraki su saboda su bashi tsaro ba wani bata lokaci suka bar Hajiya Kande ta shige gate din farko haka da suka shigo gate na biyu ma basu bata lokaci ba suka wuce sai dai duk inda suka gifta sai maza sun gigice da ganin yarinyar musamman ma da suka isa gate na uku sai da kan ma'aikatan da suke zaune suka tashi tsaye suna bin yarinyar da ido wasu matan daga kafafuwanta duk sai da suka kalle ta har zuwa kan zanin kodaddiyar atamfar da ke jikinta zuwa sama duk sai da suka kalle ta ai su basu ma samu damar gaida Kande ba suna gani suka wuce idanuwansu ko kyaftawa baya yi kan yarinyar har suka shige hanyar da za ta sada su da babban kicin din gidan kai kun ga abin da na gani kuwa in ji Ibrahim da ɗaya daga cikin security din da ya juyo yana kallon ƴan uwan nasa bayan su Hajiya Kande sun bace da ganin su a tare duk suka amsa da beautiful Ibrahim yayi saurin amshewa da wallahi Allah wannan tafi beautiful ni fa na sha aljina ce kai abek kun ga hips kuwa kai kun ga bayanta kuwa duwawo ka